ganje tar alale gatar gare bako talia tala la karabai ako gao toro kajile odon mai arebo tila ernga silido ege tala ala karabai akogao toro kajile. Jera sila fiayan, sengi sije gamba kondu si me kaset gnele. Da tagi dotargi jakojile, jempana to tagi maji. taaga majinele unkude lokunda ginnegi nda mag tubegi toji signele to yegi gire ndul nda to tandoje asiroso bekinegi pasini nda ja koje ne nda jigi dotar da ne nda jigi dotar nele oji do lokunda ginneje keregi dotar le man ese donang ese lokar godo Neje lai to gaminde ba ar lokara to wel balamto dil alaba ja do mangnele ne ala jaga kare ba sikenege jengir gawo togo ala togo njero kunda gulo munda bawulum ngon lema gendil menda lemto badba kar daraje gdo nangne to kenege beile ala sigin baya logo sai oje karga to me nenda jigi ne lenda maji karsi unjije ne do ala ge ala le to ga kar elem nai elem to ne neje lai ne le ye ba to nje dea ala pana maji kar lo ar nda lo to ala wotugu lo le to majiya nda nye kai lokar golondul bedlem to lokarle ala bare ndolum logo to pile nye bare londulum to to be ba londul to keneglem lokar to keneglem to nye ba to gundo gudo tarle gogo tapa ala ba arman gedonang kai ne rode bedi bedi tugu beto gege gogo nyewunda daje ge yelje kene je garang lai to ala ginje kunda ne je lai nele nye togo nje si kambaya ge go tage magtub lenje ge current lo kaya mi lo tura dogre siri je current ge jole basine a koje ne nda jikin je kom ge jo me magtub le ezai lo ka yero so gire mi lo tura do gire jina injo tare wala si pana ala pata arsi da si ala pata arsi tugu banwa ye pata arsi ge maktub liya awoje maktub ge togu kamele ba ne da jine je ge to kenegle oji do ro taje maktub ne le to maktub ge togu kamenda ye to tale ala matum ne la patakene ga ar dauje. ala patakene ga ojine do riya pana nen ton jeme majilum ken jeme to nda, lo sine to me darag dawje layga yen unda dele en unda de dan kemeg dingam jelum dene jeluma gangan jelum to me matum go to keme nele ala undu kunje godon duje le akenege gamba kardoje da da kirkir geleg ne ba jen tura ne tub ne le gamba kone taga alandi kulasito ya koje ne da jigin je komgu munda lo kunda ginne lo kaya kara lo tura rojo giremi ne kunda jele ala ala ar donan kinjaga kagjelum mujelum ga kaga jege candidate to kene gilem to to bai yen wanda yel jege daw tar ga bagdelem ga kanji jege daw dan man gilema ga da jege me wala gilem to ne jege me ndog eden gala wanda dele to majiya jege gogo yen ra adam to bai yen tel ra eb ginje lasya to yen tornja do deglem ga ojisede talim to yendig mbakar ne kunda jelle allayi nele disidan majig ne je layig daw je gsin wodeje basinele toji si arsi ngere togo ala le tonje si kambaya timote gi kara lo kaye misan lo tura dogire munda sa dogire misan nen daji ginje kom gi so adam gi eve lo kunda ginne lo kaya munda lo rojo gire munda je signia ala auge deunele awun wanda men doge eden gamba karen dolum gamba kare ajalem to je signia unja ar deunele pana kage je laig men doge nele i akaskum so candidate to gumo indigi ne kage waji dogere ne maji ne maji le i a so kande el mbata men dog i a so kande kene ginda yag kui kunda ginne lo kaye jo lo tora dogire siri ne deukara kene gin tel to dog majel nye ba to nje kurai je mare shetan le nye tel to nje ban alanda nye tuji ne je laig ala ra are to maji ped ped le yenele awro ev gito denele adam aw ere mbakare so kan kag gala wawde dogle shetan patangom ar ev tatalia sone kan kag nele to bay yetel ar adam ginga bejele so siato yeba to gin kaltalde gar tujirene dodeg kedele de woro kon yogodolem neg kedr ese ne kemdo gudulum to ne men tianen da ne jenele te dodeg gogo mangi ala mandele le kara alar me uso lemse dodeg bakarde telrer yagbai rew telrer yagle nye ba to jesu kristi gala ulare redonane kmba kajdele nenda jegin jekomgi mi Genèse lokaye solo tora jinai jo kayin ga Abel go Adam ga Evle den ra kula dinja to dubburu dinga ne sode bai kedele den ra to den dinga me kombata dalta ta alag tine sya to ba arangan je laiga duji dele karato ne ganje kayaje to ba ar njegi na je to ne je pata ngom nje je ɓogo jelima nje je de jelim to. Ngun der Adam ge le rial kai To bai yegin je kore ge rial Abel to. kai le njigi ngo kyan Abel el. Are nje ne bai bai mbata togu to tonje kila kuji do ala gile. ndokara be me kan pu pudo ngo kya abelg are unda toleto yeba arangan doje laig duji dele to ne ganje kayaje kamalag nenda jiginje komge misa lo kunda ginne lo kaye misa lo tura dogre mundage ge so kai kagle noe adam ge evle dujin ganje bula nya aran deje kara dujin ga ka deje ge kede kede lemto da basine doje bula do na ne nya men ja ne le ne denje ne le dilangun kuji do ala gel nda ala oji me ge jang gamba tuji de o kara sikene ge riale nuwe injage kareba unda ala dan kemege nda ala pana naga karan dig boy irdo nangne dan kar rosolum ga metil rosolum so gumba tujine gin ka deuje ge do nangne ga tonje kalta jele le ata loje yal yal do nangne ga lo laya tonye ge bare man belemle ala ula noe gumba kare ra bato gumba kadine rya yẽelem tɩ n ges nu-zizeel yaa dãn man bɛlem g nele tɔ noye yɩla n bɛɛr me karaba surle ala ar deuze wala dene ta tujiga g tɩ dɔdegle ne dẽ taataal yaɛl tɩ bɩ dẽ tel koge g kogo ba boo t'a g yẽ wala dele dẽ dɔm de dɔɔgɛl tɔ logu noye ra bato ne le la n bãnda yẽeg n je me kɩɩdel yaalem g je. ga gelde gelde ga wade na de jojo bobe karalem ga kyan karalem to dande siya me bato gnele nda alanja udu ta bato le ala le to je me kila gunje me nda kor jollem to nda yen digi mbakar gin dewje nele tujigi noel nye ba yen ajine nuwe gi kare wunda gin koji dewje grang ninda jigin je kom gi siri Man belem. Lo konda gine, lo kaya siri, lo tola rojo girem mwenda. Basine ndile un kudu kerenga. Nda, man itarlem. Gwenye ge te, nang dem to. Tola do mbalje, kageje yal yal. Doje, gwenye konda je, le ala lai ge do kemba. Le, man tola do de ya. Ne, baton da a. nun do man gine le gele gine ba sen woje ne da ji ne le da woje da woje ge da o gine le bata man ta de lo yal yal den no konda karbato pana bom noe bom noe ortaro warsi ortaro warsi na jene jaga kudu ortaro warsi ne noe ilade kenege pana lakere tojia lage ta talo yal yal doje bula bawo dangange bwe doje bula desi nda nowe ginje me kinjele adisme bato gnele sar man jinele gram layin bamba dundalo me bato gnele tembe ala arangaw burandi ar daraga ne toji gamba karme wolene do manrolia gwoji do tuji doje ga donane ga man gogo el nga ngale to doje ga dalta ta ala ga basinele ndogranda ala karbone rade ostade ga togu be yabai ne nye panjang pana nga ba na tuji dene bo na tuji logo man gogo el nga. Matyo lokaye rojo gire so, lo tura do munda gire misan, sart oso gire so le ou la sito gube. Nen da jikin je kom gwe jina in jo, jenez lokaye rojo gire kara lo tura jo, Abraham, Sarah, ge Isaac, leb je bula bula desi ou re gondol nou en da, de ou je do jingan je darde bula ta lo pel pel donan en lem, de kaina disg looje ga gin kujile de bade bade ga ɓe kõojile de bade bade lamto to be t'a de kara to bade bade ga lele nga bo pa ndong ta ga kara nga to gu be ala o oo kara ga ala abraham si kenege yenele to dogu o me ala ganda ala wula pana kami par ga dara tora me je wo tura da yawa, to bayyan wula pana nga kayije kara da bulatogu beyato lokunda ginne lokaye dogire mi lotura mi sara gedene la abraham le ba ta yi to kawkad to bayyan buga to, ne abraham on me donje siginiage kemege kede tugala wunnen arele. yeba sara ga dene le ale ojine gun ga dingam da de dun da rin gun le le to bai pana ka ga le izak le da ko jinje ka ji doje kenege ye ba to jesu christ bai don bai jele be ba abraham tojiro me kunlya arsi jo gogo komgin on me do ala gile da ala are ne dojila nye ba togo izak ge den dojele jen kara ole jom mesi do ala ge ge mekun ge togro togo betonda ala a karsine ge jaundiye ya to nen daji ge je kom ge jinai kara teraga lo kayro munda gire so lo turaro jo gire jinai kara godun duje ge dog galara moise don dombalg sina yile dou kara be sikeneng rialo moise nye togo gin kagile abraham ya yato nda yenele nje kila kuji do ala gilum genjera godon jalum to ala bar moise dombalg sina yi gamba kare ta godon du mbare ne kargan israel je logu moise tuga dombal awtar mba ta godon dulenda ngan israel je lai dar nang karmbalg togbe ge sina ile ta per ta lo ge pel pel mba ta in tar re uru ge. sapur uwa ngongog asnaga sapur mbobo be nda mbal nele bura ye bog bugu. bata ala risire do mbalgnele be banje signia, pata kenega ar moise arene gudunduje, kinye wa jaga unjane basine gesen wojele to bai oje don balne da sapur gu bakene kene ngongog leto koso do je lai dunda ndude nande pana ne je lai ginje signi a patarele jara neya yeba logo do alta ta godondu gi karanda to wasna ganye to je kalta ta godondu je garan laito jak lo kaye jolo tora dogle nenda je kom go dog godondu wala ge dogto teraga lokaye rojulu tura kara awoje godonduje gala un ar moise gmbatal ngan israel je bane iya kodo mag jegran kore dom mag joel sai a tol je ne ndaji je ne mag gmba kwa mesigi elemto sẽn yaa kõdaje barin ba kem sɩna nan no dege ɛllem sẽn ya kolaje rao sɩn doog n batal de ɛllem tɔ sẽn ya raje kola n dao sɩ ne n daoog sirinda je kõmg sɩrẽnda tɩ n dao koa raoole sɩ n bata tɩ n ala tɩ d kag bobɩɩge kõe ya tol do ya ndal mo de kaya el to bɩ negrara to kan marinja dongole yara kam kain dogo kara to nenda jigin je kom go dogire kara nduru kulara levi je lo kaye so lo tura ro munda gire munda ne kinja mesigu kan ko gado kaya logo doje dalta tanje signi anglenda den tel tonen je meyer jelem njera ne jegin doji pode do limto da arden lai tel tone je khaya je kamara ke ala wo nera je lai ga disi do nang ni le ya ne kara kara ga yariya kame ga godoto den ge to jera ne dana je elle ten tel tone gunje je da ala wo de gawya nye ba ala ndigi doje lailai do nang ne da yau ne kame rew do ne ra ma jel jegle de ge den ra kedele mbata kedege do tarbaile ala ununta ar doje tol ne je ba ne ku ga ban kaya jele de togo sen oje ne bade do lo ne kinja mesgnele nyeba logo sen da. a ko akujenen gun badagade tole ta ne toro dogu togun je kaya bata lewle kaya da ala unja arde tolde nenda jigi je komgu gire jo kuragi dara auro mari gu joseph matthew lo kaya kara lo jo gu luk lo kaya kara lo ro munda gire mito jenjo taga do adam ga ev ga dansa ta ala ga nda ala tuba den men doga eden ga ne gege gogo ala orru arje de krisi rege mba karambol jaba tel re ne riag bai ne le ala arangone tene ga ro mari ga tognje morlo joseph yãara ya skɛmg go-sĩnga moonglo n tɩl menda ne mari le tongo mandg gereng a welbi a woje ala wla kura lya g dara ro marik g joseph g mba kula de taag oji dongun dingam g dag koje gonne le da kundari ala jesu den doje g go sĩnga moonglo ala bo g go kãa dojɛl yẽne le are kuygol karaba kewgengange mba kugane kayale duje laylay donangne dogra rabaga omme dongungu nelenda nya kajineya jesus le to ne kinja masi ga maje oron joron kam alage bol jaba mi ala wosane lemse do duje lay donangne to nenda jigin je komgu dogire munda koji Jésus Christ lokulo kaya jo lo tora siri basine ndo kujingun le mari temba are ujingun derege dingam kenege men jagen je gobrube César Auguste unen jagen ba karden dan ri deuje men tura tora deuje gile mbata yendigi ko bulale deuje laige disime be kongole ale togubeba ba kara kara a lalgumba karde dundar yamen mag tubgunele el nda joseph ge mari kara dime ɓe ga nazaret goj do be konge galilele ge mba kawo be kujide ge betlehem ge mba karde de gode to lenele lo ge mba karde to kenege godo bata dowje ta lo pel pel ma to, ba je gito lenele ba to ndo ko jingun le mari kenege da lo to denele to kai to ne kulje ba doji jesu Christ kenege den dundari ne le Jesu? tel ta koji sinda pana nje kaji deuje mbata ne le ba ton je korsi dan kaya jigle siya me tilege doji je zikinegle nje ngam badje disi wala debulogo karabe disi ngam badje le de kenege kuraga dara te dodege tesre de pana bol je elmo bata tagama majiba maga kulasiya tare ne le togin kala rogu bo mbata le doje mban badiya awoje karga bogu ne ba doji je kaji si me begele david darsi ye to chris mbay do mbay jile to boy ye tel wala de logo da kingangun kasne nele kenege gito. ye wala de pana se ko jengun kasge birege kubu jila me begre sonegle mangje to boy dewjege darate jig jig me karegne le dos pa dula ne rondo ba do ala glem riane wayo lemto njengambarjenele dod daunda jinga mari lem joseph lema ngun kas nele to me bengre soneglom mangje alam to jen kara jara ala weyo mbata nje kajisi gito jesu kristi ginye wala arsile nen daji ginje kom gido gire so logo jesu to ne gingon bai Luc lo kayejjo lo so giren misa gunnele ratogo pirpirlem riato kamba le ndil lemto kam kararoso men jinji arde geretogo ala naisaya karnje kujeje wade pai pai dotaje laig doje pa diagto logo lebe ai gire jonda nye awoge gunje kujeje na de lo na yi ge me be ge jerusalem na ne le togo na pakto douje la ge do tapiale karde wade pai pai do takam karge ce chaglam ge do tage nye yi kene glam to logo sai woje ne toji ne lenda sai ya koje nje mag tubje ge jesus si tal sede ta lem ge ulade taje bulage ojido be kongu darale lem to tanele to tage ojido alagin je si kambale ya nenda jigin je komgu do gire mi ne mori je jezura mark lo kaye jina injo lo tora do jo gire mi lo kaye mi lo tora ro so gire kara ge marke gilo kayan kaya misa lo tura ro so gire jina injo in ba wala si ta ge wo da nemo mo re je ge jesu ala kila singa mon raga ge ro gu ro jesu bata yin are singa mon ra ne ne je bula nyato do bula je ndo le go jesu nje ge na je re ge nje ro konje riage je kem tojelem je məri je gə na je gə ni je ɓədi ɓədi wala kəm de ndoo lem to nda jesu aji dou bula jene le laiya ne to je gə kara gə je nda nye aji je bata ar keme wolo ne to je gə je kom gə nda nye aji ngolo jairu su dene gə uile ne to je gə je kom gə munda goje ba sine jesu si nja do mangi ba kawronje kwa kilaje me togle ye jene ba to ne mori gna na jegi jesu ra ba sine ja kor suru goji do do kara giriale lazar to kura mar jesu le ne le wi arde dube rando somba ba jesu are wundalo te me bwa yogu bai dogu rangunje kwa kilaje disi me togu mba gangu banda lil yi bugu dodegu gamba karto ndi sede de bar jesu da yen dangu lil ga pangu man arde dawro de to yin le to ne more gu dum kamje kwa kilaje arde pana ile tongun ala gidi gidi ya nenda jiginje kom gu do gire misa neme kon gira jesu mateo lo kaya rojo gire siri lo tora rojo gire jina injo doje bulando le go jesu jegna jendi gi tele gamba ile de ne jesu wala de gamba karde dila koji do ala gilim gidonje kon be jigilem to to bai bai donje kinjane je, gem bai donje gem loje le jifuje dila ta doje zugun done ta togo yenjap to togo mbai le jifujele yenga roje re duba jesu dwa to bai dun kudu kunda gandei dar ya gang ga do tegre tegre to da tibiro kemeglem pẽde kũngo gugu dola zagilem dẽẽ koge dola ne sul zagilem to dẽẽ dola kemen doo yã ne jesu ãn rao dɔ riagɛl ne yãaria yag jinje kola kemen doo jegi n bata yẽ le ree dɔ naŋ ne n ba kẽnga mɛ kõ n bata si ga aga kosta sigile yen bon lai om jaga one kar kag de sig bata yen pata kuile alam go kondalo yo tele akede anje kwa kilaje ba neje lai ne le te jagwe ne de dom me de do tag yen wala deglel nenda jiginje kom go do gre sire do kag de sigile Mark lo kaye dog mi, lo tora lo jo mi. nje me yerje dar jezi do kag desig awoje den dar gayam bogo je jo sha nad nge kara do je koleglem ke nge kara do je gereglem to men ja jegle jezi le do je go togo gayam do je nda den dar de do kag desig togo beya ga eh, nera deg bɩa os tadegle duine do dʋɩne de sig ne jesu le ra neg majel de da re ga gayam doje ne le nad mbata. bol do kuile a ne le ma yẽ ugane do dɔ je le si jeĩ je g do na ne to ma tʋbla la pana bole mes woso nang teng elda lo kinga kaji ese lo ko kam ton dolo doje a gudo kuile jezile yen omne doje bula na daga ala udune kan bala de jigi jigi kolos lo kaya kara lo tora rojo kar ardan do yanda lo ndul debu bigim do nangne lo lai sar kartel riagin bore Dogo karteler ya gen boren banda. Jezi pata gen jage boywel pana. Alalem, alalem se banba i ubam yamwa. Legne ya. Jegna jege darm bona bodo jegne le. Don janda den pana a woje yen le bar eli. Jezi ila bon janan. Non wel gol karabey. ba arrangile tiẽ ao me kareg ne le donan ye bugbuglem jengem lo je ɓel dunda bala tigtiglem to ne yegi karambuna degi ilan ja nangi wol pana dew ne le togungon ala ya logo jesu wimbanda kura mare je re doron nine ɓirigi kubu to bai daw siya daw dube me bole mbalge den so e sigi den dubri biri mbalge boyi dudune ta bwa do bar nele to be njiroje ri ngum ta bwa do nile. mbata bata kedele jesu pana logo na kuinda na rando jonje komgo munda na kundalo te dan jege duigi nyeba den digi mba karanje kwa kilaje reg gongi re dor niene le dawnel da dengam ta bwa do barle nen da jigin je kom go dogire jina injo telo yolo jesu ndo munda go ku igile jesu le dene jigin je rane kare je tegen do rad logo to gindo gindo ya bai daw do barag da birimbarg boyle ndubri woso range ya ta bwa do bar le ta ga bandang da den da o per ga kene ga do da do do je jogo dula kubu ga dula yende yende ro de ga dula de pana nye ga sen sanga je le godolo ga ne ga nye wanda lo ten da nje ga do ga ba dene je ne le do su tel ga ngodu da u dula nje kwa kila kilaje ta ne jege den do ga kam delem ga mbi delem to nele do jege rang bula kara dan daw do ne je nele to nda dar de ole ne do ne ge jesu patare ar dele to logo jesu nda lo tele nda nyen do na ne asin ja rosoba nyaudara bai ne nda jigin je kom gu dog gire dinai kara jésus gu thomas jean lo kayero rojo lo tora rojo gire dinai jo thomas le to je kwa kila jesu ne logo jesu te don je kwa kila je gin do ten lo yole ale thomas godo kenege nye ar logo je kwa kila je dor go talia darenda nye mai gria dog are paane togu be pana ɓole ma ko toru ngaw large jaage ellem mula jim ta doni ngage ngel meege ellem tonda ma ta sin daŋa be el ndo jinaijo gogolenje kwa kila jesu je doa do na me keige gol kara tobai nda thomas le siside naadi den dudu ta kai dodege ya ne logo jesu te dodege tesre nda wulade pana majikarsi sijege me kullum to boye wula Thomas pana majikari wula ngaujigi kede one jimlem gingel mum lem bogo one royi maita tomas ila kenege pana mbai do mbai je alalem jesu wula pana ile omwe domgu basine bata kogi yi omga Dẽege domɛl baa dɔmede dɔmgele rɔde a lel deya. Nenda jigin je komgo rojo kin kaw dara le Jésus. Neranje kan kulaje lo kaye kara lo tura dog. Logo Jésus te lo yogum banda nyenja do nang nenja roso wala dinga mende kwa kila jigi gendode neje bulaga ojido bekon la ala lemto. Jig na je bura deelum ga pas ya ta limto. Do kara be nye tenkem dauji gas tol tol mi. Nye wula de togo na til kawro bawne ge. Nye pa be pana. Me kayle bomle lo sije to kenege reg reg. Bole to togo be elda makulasi kede ngwenya. Misi mawgumba gollo mbata le siya. Tubai logum mau gem gollo le sile banda ma tele re gamba kodo si kemge gamba kar logo ma si kenegle kara a sije sem nande to ma mi a si aljel jesu pana sanje undam je dan kem sigle logo ma ro bom ma kulanje sisi kare ro sigbe nye ba tondil gi gid gi tondil mendale logi nye agi kẽode ka u nye wʋlade pãna auje gi loolo donaŋne ilaje n bɛr taagi majile arje dokunda jile ala lai dẽegda ta tare kõmmede doogenda sẽn a je batem gari ri baodo jelem gari ri ngone ndil menda lemto to sẽn yaa n doode jegmba karde grlo kaadõneje laygmundum doogm arsile awoje manjakara mores sirw naand mes sar ndog rudu nan yaa kũn ɗɛw logunje kwa kilaje dar de benda ne rie une dandeg igisia dara kag awoje doje jogo dula kubug ndarodeg te donje kwa kilaje tesre tesre dula de pana sẽn galilẽ je se bãmba sẽn ar a zelo sõmamg dara be wa zeezi g dũne dãn sigle piaag n dog rãng a tɩl reele n jaa taokẽn mbaayla si zeezengo naala n jaar sẽn baka sẽn gẽna zee be kong ma je tong ge na si un ka mi ra do ma je le ga no ba da si je zra am ba do ba je am ba ya ga re ya o jin ya am ba da si je zra baya gare on kamira do kaya legano me kilalem to ne baule ba karire tagagin kaya legara gama dojelem dilambere ya ndogara da kilambere gogoel

da ta ga maji basi nenda atel je kam sigi do da jigin je kam guro jogi re kara kuna ta ga kenege pana den doro jesu kar ga de sigi kol kara bai je ndi pata ga woji do jesu bata yele tata ilangon koji do bobe ala glem ye to ngon koji sar wine kar ga de sigi lemto basi le kagde sẽn ne le tɩ f karɩba n bata zeezi-gu wɩɩm bata le sile n da loyo tẽmbã zẽeg zɔm me sɩd zeezi-gu le n dɔg joɩɩndã jak n da loyo tẽeg n baka f sisiatɔ do zig dalta t'a alag le ala a gãng t'a dodege ne zẽe le zeezi t'a tor silo yoogu log yẽ wodo ne kalta jele sɩ wãm diaag le n nje ta-a-je-le ne ku gaddo jide to yo ku yigi jesu wile ye baga ne kinja masigi ande lel uru um ala ganda ye arme wosone lemse do kaya jegle sile jezu ne le wani kamlo gotogo kame ila ta ga arsi kamba tenero ala ba ta ye wula sitasre pana nen jan togo rew lelem ga kanikam ta lelema ga kam to le nana ba te groro negel kara yaskum e tero ba e negel to beba ingo kom gidingam ese dene gendi ge kawro ala ngda majikari unu rewgo to jesu kristi ne leba sai sai oje majiyawa nenda jigin je kom gro jo gire jo mateo lo kaya sirilo tura do gire munda rew je jo logushi zunaido ge keme beile ye pataga wajdo ruje jogu dewaga kunle ruje gi jonele nyege kara ta tadi reg reg nda arduje bola dawkine gi budu budu rewnele ayi pargelo tujigi dan pirgi wogo nole le to kanje kura ya dongo ga dauje liato jesu pata to bai ne do rogun jon lom gubat dewje tususu lemto rebenele dewje ge dun rew go jesu guba den jakene ge rewnele ayi parge daranda dewje jebre baba jakene ge to rewje ge bede bede jonele nana karanwuni ye ge men tigi kene ge be ba jengere gaw to goro wutade bang bangle aw parge loyogo togo bele shetan le ninyegiŋ jɔŋ to torogɔ o par gerɔ ala gelem gerɔ jesu kristi gelem tɔ daase indigi kunu rewgo kristi ge rewgun jɔŋne le ɓogune wa mbai dɔ mbai je jesu nda ndigi mbakari unu rewgun jɔŋ jɔŋne le ba ya tene dɔ kemegege nɔ le wei ne nda jigin je kom gurɔ jo gire munda Jean lo kaye misan lo tora do munda gire siri koji jiki le ala. Bay don bay je Jezu le gane do kaya jele si. Ko ile Jezu do kaga desigle. Ye ne toro ne kulje gudin jagı mısı kedele. Ne basine mısı ne kulje le Tel to ne gı minde banga. Bol do kristile ala warne taru ila tagın bakarduje lai ire ne riage. Jésus yakara patugu befana. Mamulasi tesre tugu manjam tugu taru kile badije. Bole nana bag taru pargerom genda nya kajiya. Duje lai gala unda dele unda de dan kemegya. Duje ga kaslim, duje ga dalim, duje ga dulluma bau jelim to. Nya unda nje ndo jelim, nje meyer jelim. gadawjegu majilum gadawjegu ɓe kogoguluma gadawjegu jisime ɓe bojegu lemto aran dige kar dauje lai tel togun ganeje se in dige tel tongun alawa jesu to rew gumba kari andene ɓe kongulo ala nele gumba sikinege sargu noyito nen dajigi je komguro jogire so jean luka munda lutura munda ndil ala basineje ndigi pataga oji do ndil ala ege to ndil men ndale awoje loge nikodem arno jésus ge sei woje mene ndaji ge nele woje togo dew kara arno jésus ge to dew nele to nikodem ya awro jésus ge londol ge nda wula pana mbai se dewara banba gba kandine be kongulo alawa jesu tel ila kinegi pana mamula itesre bole dew a karde tel doje gogo sigi el kara ya kaskam ko be konlo alag kemel nikodem tel deje pana se dew buga mbanda se da tel koje gogo sigi togo ban tobewa se nye a kaskam tel kurume kyanjegi Ba kare karetel waje gogo sigwa jesu ila keneg pana mamulai e tesirin pana bule mangandil to gin koji dow el kara ya kaskin kula ja be kongule ala worel neg daro wojile togo daro ya ne negandil togo togondil ya to nikodem tel deje pana le se loria a totogo ma bewa shezi tele ila kenegi pana bata ma mula i e tesre ko jigi sigi baga kuma kande be kongulo ala nikodem tele ila kenegi pana mbai do mbaije mamdigi kun dogoli ladladlem gira turundui yalem to i to mbai lemlem genje kajimgi mummum doyigi lem to nana kara majikaren yen ja dejiri atane wo sai yen askem rakula kar alagin je signale ba tento ne daukunda liag siglewa ne nda jigin je kam goro jo giremi nera je kan kola je lo kaya jo lo tura munda ndo lo ndil menda dewje laye ge sen wo deje nele to kura marje je. me kareg nenda jesu aw daram nga togu be nye de kede pana logu na kawro ginda na kula genje na de gmba kare rero nele to ndil ged ga na de sar gno gmba karde singade karde disine kamba darne darne rang rang to mene tojigi ne lesen woje ndon ne jegi ten asinaga ndon purbe kaina ardo dege kara kara lai nyenele to singa mun lendil beba dila lagi to mesigle ardo grara kara dingariya gamba kun dogol jesu rane torundi aleto majikari i kara deji ala gamba karan dile si mwing mba toji lo kila koji diagto kar daga andega kandegin jimjimle maje karan dilala sime le ba. nen da je kom go rojo gire misa jean lo kaye jina injo lo tora gire jo sin ja je dan lo karg dewjegi sen wode ge karan ja dan lo ndulgu yegi karanda nja dan lo kargito ja dan yaa dãn gule le yẽ kori gurje ge godo boaajege tʋʋn yãag le ɛlenda je yeeje je, dɩdaa loog n ba koso yẽ ne le n rowgo shetange yẽ ba arɛ wosone bata yẽ taa rowgo n nje kʋra yegenda da rɔ n je kʋra y lele yãa dɔ kosog le deune le yẽ sãng roog n baa laas yaaka rẽ yĩ taayɛl tɔ dogu je kɔmgu joog sẽn yee jele me ne tɔjgu ne lenda ye to dogu ũnu rogo zeezige yẽ n ja dan lo kargl ya rɩa lele yã a rẽ o jaagi rɔɔlelem os paa ta taataalem tɔ ye ba toor rowle n ba yɩdn ba yɩdg yẽ kine jaa kẽneg bata zeezi ar me tɩ n bɩd dɔ kayagl ya ndaa arrête me kamagu togo nole beba nye girgaw togu, ndog nye aga kuinda kana kamriya akunda lo tege mbaka usiro alag sar sar noto nye baga gine ro lele dawnile se ile roi leli nya do komge ye on mai do jesu gutonje kajile awa nyen da jigin je kom goro jo gire siri nangni le unda je dan kim sigel matub la la wula sipana dewgo om na de kristi le yen a tel kularia dan ne raje gi majel gi yen ra lewle elnga dewje gi tonje ta me kristi jele da je kol na je ellem gunje kam da je ellem gunje bogo je ellem ma kenje pole magije lemto je me kris jele da kaskem sone ge pole ne magijel bata de pole dar ndil ge yer dawge jera ne je ge togu bele ye to kanji kamje signiage bata ne raje ge togu benele to kanje kuraile ne jengen to kanje zile jento dewjegi togo keme ɓedi mba ranegi menye ba wojile kemba kunnerew giyegito benda jato nje pole kagje ese nje pole bata ellumto mbata dewgi ajele je jor jonge juba jamba aje dewnele eje maji nye osnera ajele londu lerew nenye unu rew go jezigi tolo karle nenda jigin je kom guro jo gire jina injo jege fez lo kaye mi lo tora ro gire kara dingam je unda je dene je lo si dan kam sige dingam ge dene ge disi me kigile den to kan bai don bai je nda disi dan rolelge dingam ge to je ta me krisile a do dene le a gangane je kirkir Bata ala pana, majikare dingam, Onda dene le a dan kemeng, Nyen tel ou la dene tou gu be to pana, Majikare te de kak nga be je to. Rouk mba kare dingam, Onda net dene le a dan kemeng le, Tou oji do kare, La siya do kulaje genanje, Bata asingat dene, Asge kan dingam mel. Ou le dene a ou ge kem, Ese yon ou il mba kare ge, nda lenele ngabe je askem la siya do kula na je ya nye ba ton dinga rolo dene jegi ton je ta me kristi jele pole dingam ge dene to ge je ta me kristi je nda panja de ba a toji je ka de gere dene ya dingam ge onda je me kejele a dan ke megle nye sang lo gumba ra ne ga kaskem la ge daro delem ge kane kembrode bura lemto beba dingamge a donje me kije le a kirkir tugu benda nye to ta na ge jesu ge unda eglise le a dan kemegle beto nenda jegen je komgoro jo gire jina ikara matthew lo kaye mi lo tora ro so gire so luk lo kaye dog lo tora ro munda gire munda to onda jenje le si dan kem sigi je tame krisile to dewga konda dewje lai dan kemeg beba ala ndigin ba kar deng to go kyanjele dundanje banjele de dan kemdeg Togo go jezu arme wosone lemse donje meyer jeg dare kar kago de sigleto awoje dewje ge darta nang ge sen wode jenele menen da je ge dotarnda to gunje banjele na ne basine de diago wongle de tel domne de to basine rode lelde arde dar ge naagege ko nga ajelo oje ne to jige dokol nele dewgo to nang nele gayam doje kunda mbug mbug to bai ta ne je lai lai nda duba wog diya nang ye nda dodo parpar daw kurajele ala re te a gel jo ne de gane dunda gengengre do gang le de ne o karage to te ge si awgin bagire te jagda me to se gnon big big to bai ye wo kam to ndoliya da ran perger yag pode ubugo mandu nand tone ta dojele liya ba wune wunda do kororoglia ausia ila me kito mbajigi maji karanje ta me krisjenda ra nege dewne ra leba ye ba to nege mi ala ndigile to nenda jigi je komguro munda ako je ne ranje kan kula je lokaye do grejine kara lotura do grejine kara jeju kara ba to mbaile si dewje jo gu joode duba go dubago nerajele shetan jan tel dunurou go jesuge be ba ba ɓasine den rege magjele delem kuma jele de ge ria ria lem to le re dom dan ba ɓasine to ɓasine den dojin jan ge mba kunurou go duba ne go ne nejege majel nele lai janga to jesu pana dew kara bale a ra kula kara beje joel togbe jen jaskem ra kula kar ala ge shetan nade kamba kure dene nade elto pole ro kon wose do sigi ese ndil jege majel dula kam sin do nda kara ja tota ala ge pege pege ge ta majele si gari jezi nda yen ba ya korsi ji ndil jege ne Mbata rije zile wurdo rije gilai arndil jege majer kara logu donda den deb ne ped ped to se isi bel ndil jege majel sar bugne beiwa jesu wala si tesre pana ne nure se siru na de mes sar dogurud na ne akun yewa jenjo gawo togo men do jege bogne nda je tame kristi je bula to je bel ndil jege majelem genje kawbele jene koje lemto da se denje nele to kan krisi gede togro yawa nenda jigi je komguro munda gire kara mark lo kaye mi lo tora munda jesu tubandil jegi majel me dewgun je korg jesu inga dew kara gindil jegi majel bula disi meg tugu yejele देंवणेले karakara काराकारा askamkwata ese kila kagel ajelo oje kula larjigide tone jajege golejele nye ti mbidi mbidi nda nye ai awrabe mbuna bwado barjege logo nye alo bed o jesu ngerenda nye mbudugo ngod ai awu woso nang nyagi bebre nda baramba nang rane gen jage boyi wol wol pana ije zengo na lagin je sistem daragile se dile iba to romguwa mamra ndo roi gari ala bakare ula kam do el jakari jesu deje pana se rile nawa ye tel dig tiag pana rim le bula dig dig beba jesu ndang dil jege yernele de dunda lo mege te ja dare od lo lia ge mege kolom aw keito nyeba singa monglo ala ge toron gone jesu kristi gele are dumne don dilje ge majel ge daw donang nele nen da jege je kom gire jo mathieu lo kaye misan jo gire so arasi jun je rew go jesu ge ba ala pana kristi jetamekirisi girara kara sitarog ronile ojidon jekurai gi kulariyaje dewgi yejenile jigi kunurow goje zige nin jekurai aw pergiriyagi tojene majijelianda nyen bad unne keme rew dog un rew goje zigi to kanikim rewgi aw pargiro alagle tata an jekurai nda ersigin ne majijegi donanelem ga suta jelem tog mba karsi dunge mba tuji nesia logu naaje je ta me kristi je yakara ta tali an dum neto ne jegi jom si do ala gele maji karsi jardo gol sigin jang mba kos nera jegi majel ne le rewto se ala osun jera majel je rewgu no wa wa bel deng telerer yagu do an do ro de de ne me kuso lem senda ni de tel to ne ngane je gogoya da se i wa an do ro i togro no ala gmbawo ne da je je kom goro munda gire munda lek le kaye do gire mi le tora rojo lo jo so dan kaya ge to la la wala si talengun gun doyin gar bobe unda kemne je go dia are logun do ai bola bolnda kiri kirine je lalai donad sane ria awne beg rang aw sane lo khayag lai ne geg gogonda ye tersi dan dog ar kub jeg ria ga karangi gisi ban badlem bo kara wala kemen dolem to nye si wadya jimda nje ta megi pana se ngan je kisi je le bom de kanda ba disi danne sogu bedeg bedeg ba ma ba ma si kuyo bo tugu bewa nye pana ma kuba nan ki kawro bom ganda ma kula pana bom mamra kaya mulane sul do daraglem go doigilem to ma maskum kari om gongoni el nemajikarira semtugu kuraje leile beya yenga yewuba nan yimba kawuro bobeg ajelo wojengon denge bobejenele logo ye nan rewgo yaɓoynda bobejele wun keme ɓed ila jag da me toseg no mbig mbig are i ayingod awotie tubu wa kareg sudu da gunnele patawanen doriya no bobe jegito beba jengin togun jeta me kris jele ole joso dan kaya gba ntel rero ala ganda ya kaskem kwa sigiriyag tugu bangun jene arme wosone lemse donguneg wane giriyag me kile aleto nenda jigin je komguro munda gire so Jacques Luka ye min lotora dɔ gire sɔ ge wo jidɔ rɔkɔ rɔkɔ le to nege on doje ladbo orkem dowel gelege ne ba dowjege tonje tame kris jelem genje tar ala lem tɔ kara dosogo rɔkɔ ya rɔkɔ ge na je raasi mbata jen ja dɔrɔ si kerkerel logu naa je tonda to ojido ne ga asimesi yellem ga ne soje ga ga minde minde ba ga bode gode kene ga lelem to man ga aro elle askam karsi ro kon lem logu to ro kara askam karsi ro kon lem to bata kuruje ga ilje ga kamje ga din kene ga le das karsi ro kon ya dowjegi na je jinga ro kombata de dun rew gonje kurayigi ra ne mbe jelem ga to ne ginje ndil jelem to se nje ta me kris ara logu ro konte diaglewa ye a karje ra tamaji diagi gari shezu kris nda ye a kajineya jenje me kris jele logu ro kon woso do signda maji karsi jawkai kumagba bo ja kawbelen jene kojel bata bole jen jawbelen jene kojel da to asina ga jen mai goro si do singamong lo alato ne woje maji je ne le daskam kaji sel ya sar nen da jigin je komgoro munda gremi jege tesalonik ge kara lo so lo tora do gremunda kaga waji do kuile dauje dauje layiga ala wunda dele yoto waji de kara kara layiya to togu be do kara i ese male jaga kuiya ɓole i tonje tame krist ba oinda kane kemroi a kaw siro alage mbata komgi yi ommi do jesu krist yene genje kajile ngana laje laile daa siigi Jesu naandiro ala gito. Beba, nje tame Kristi jenda da kula kimro den do tugu nje tara ala je bendo kuigile ngokondel. Mbata denle, ne kunda me yel dogile de godo. Mbata, dewjege duigin Kristi ge elle, lolo den da to dan perge, mbata den to dewjele nje kure ya dongo. bole jotame krist kara winda lenele to logu gedi gumba kulanen jetar ala je tale jesu krist gumba karde ta dunne mede gumba kare yogu jo bari del ne gumba karde disi ne ga kama ga nole nen da jege kom go romunda gire misa njege korent ge dotar lo do gire jo lo turaro jo gire misa daaro Jésus Christ dawle barkam riaje tolo bula kamelum bialum chalum umelum jalum goleluma galoje garang lemto barkam rosi je kara kara laile kulaga waje dode dode to kinege ya bole nera barkam ro dogo karanda barkamriaje laile rode adede mbag mbag ne bole barkam rode uga karan dubaria rang rang da deng lai kara rode dubasia nand buraya to ala pana jengin to kanele to darog karabaya jeta me krisige rara kara kulagi ojijja jagimba kar dariya burarane togtoginiya ne bole jetame krisi giriya adem bagimbagida ronga kyaje girang lai kara de adede mbagimbag tugu beyato ne bole yen dan ro lelginda de girang lai kara disi dan ro lelgi tugu yen beto tugu be maji karanje ta me kristi je lai dunda na dan kem nag togo jesu kristi undane eglise dan kemeg beto mbata den to kagro kristi lem ge barkem riaje lem to nen daji ginje kom guro da gire siri jege korende ge dotar lo kaye do gire kara lo tura rojo gire misan lo kom nandile me dimanche kara le ndooje ase siri ba kenegi togu be ndoogu nje komgi siri ne le ba ala orŋundaga kemegin ba kar douje lia dwaane medeginda togu ndoo lia nye ya dongo doi to ndoogu dow askem kwakula kenegi pebgi jamba ra lem to ndoogu dow askem ra kara kara elem to ne to ndo kwa ala megi lengane je ya dongo gamba ndo na maktub lialem mbara tamaji tiag nandelema gamba kospa kulane rondo ba jag kwane mesiglem to to majinya gamba karanje tame krisje dar tala ala uru kai medegi gamba grene gunje kunda deya menen daji gnele sai oje je tame krisje gdwa dona ba sita kane sogulu mbai don bai jele lenele den dar mede wole do kuile Jesu Christ golo kunda lo yo tenle alem to nyeba ala toji sine togo kuile Jesu Christ to menoji sia logo juso murugo togo daro gmandugo je jaile tonda jarmesi wulene do dariag gankar ka kurwag mbatal sile toboy yetel wula sipana jara bebe ya sar mba nginane ndog na tel reg mba kinga sito bole to togu benda maji karsi jisi kemba lo kwambai do mbai je misigia nen daji ginje komgo romunda gire jinanjo Njegi Thessalonik ge kara lo ka ye Saul tora doggire siri ndo tolle Jésus Christ le. Ndo tolle mbay do mbay le si jesu Christ le de o kara kara grel. Beba jengi jomme si diagle jasi kamba perere gamba ngebe to logo jesu au kamba do nangne. Baylek nye patogo be pana. Ndo tolle ne le dingam je jo da kara kulan dole denda na kosiyenge kara rodukun kyanyege karanje dene je jo da kar kurune birinda na kosiyenge kara rodukun kyanyege karanje dingam ge denelya da to nande do tiragle denda na kosiyenge kara rodukun kyanyege karanje to mendianele jege dui lewlew ba gin kresigile da kunda lo te me dobar jegle de kede ba jenge jawkan ba nane ge daro sibeile jakuno rosigelew mbol ne jege sige gamba kore gode mba tilane kan bai don bai je mba kingalo kiligile ndi togiyen wula sile ya dingam jelem dene jelema gangan jelem tole Jésus a de kemege mba kawsede karde don si abe nade me be le bobe gen kai-kai kan le to nenda yegenje kom gu romunda gire jina ikara Mathieu le kaye siri le tora do gire jina ikara maji karsi andu je ga kandi si jim jim ba dewgu sen eje mene toji gnele ye tuga barkam kag jega an delle om de pere jesu pana kagi rara bagi andigi jimjim da tuga badi gange kila dan pedi kagnele jesu pagi gosota ojine do dowjegi to njeme kunje bole da kandigi kandidegi jimjim el to bole kandi mekunle de godonda da kwade ba komde dan pergito jesu tel palo grangu be pana. kande ne jege kandille ba tone menojilem rolelem melomlem me kai me majilem menojilem ngon ko jilema kunda kam kar do roglem to ne ba to kãnd ne jegi kãn dilg magtb ala paatare arsile bole ne rajegi tugu benele deuje dooro sigda deuje dan daji kamsi gamba kunne mede kar jesu kristi ya benda maji karsin toje barkam kagijegi uyi gi lal de dɛɛl ne gamba karsi jãndg jim sigin jimjimba gamba kar dau ande ga kande gen jim jim to bele ne ga ya randa ya ta Jesu Kristi ga me ba ninda jigin je kom go rosso Mark lo kaye dogire misan lo tora mi lo kilamber ta ga Jesu Kristi kar dau bad ba kar Jesu ya tel audara bayle nye wolanje kwa kilaje pana awujeg lolo donangne ilaje mbertag majile arje dow kunda jele alalay nyega komme dog karde batisele anda nye akajneya ne nyega komme dogel nda tare akwadya nyeya to awoje dewgo sen eje mene ndajignele sindo dewje tale jesu kristi togo nye wunnen de aranje kwa kilaje kedele ye tojide negda raba gumba kinga ne kajilelem ke yen do dero kila kujido ala gilem to ye wulade tagiru dupana awoje manja kara mure sesiru na de mes sar ndoguru du nana ya kundew tondu kunugu ji dum batalenje tame kris je laiya kpole jakila mberta ji le jésus christ karanka konsi jenda den da kaskem kinga log mba kommede do alage mba kinga nesesi kajile nande to ge go taje laige jen jo me ne le. ingo kon sige dingam ese konan sige denege o taje lai nele se ru me le to banwa se ye om na daga Jesu Christ ye ne gunje kajilam gambai dambai je lam leilam tombawa bole to togo be elbainda ɓogune gi tanego sombiigle maji kari tilagi tilayel ĩ kalan waando roy to kayagley mba komne naadigi jesu kristi ɓad ɓa karin dogrudu tẽebey mbaila si jesu ngona la onda simba na je

baya gare un kamira do kaya legano me kilalem to ne baule ba karire tagagin kaya legara da ma do jelem dilambere ya ndo garanda kilambere gogoel ilasi yezia mbai don bai je mbai agere ya ojinja ya mbai ilasi yezia mbai agere un kamiro dokaya leignon gângetar, ala legătar, găreba cu talea, talea la carabaia cu gau, torău ca zile, o de un mai are botila erga,